ba a irin wani duk wannan hauka ne na jahilan waɗanda suka danganta kansu zuwa ga suna wallahi ba sunna ba ce kokar duk wannan harga harga ɗaliban salafiya na tsatsu ne ba sa hayaniya saboda anas dan malik allah ya ƙara mishi yarda ya ce sukan zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama su yi shiru ka ce an ɗora musu tsuntsaye a kane cewar in har sun yi motsi tsuntsayen za su tashi kai ka kaddara mutumin da aka ɗora tsuntsu a kan shi aka ce mishi ka sani in kai motsi zai tashi yaya kake jin ko magana zai yi ya zai yi tari ya zai atishawa haka sai ce suke zama a majalisin annabi sallallahu alaihi sallam. sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zaruni ma taraktuku da gwargwado yadda kuka ji na yi shiru na kyale ku kuma ku kyale ni yanzu ka je ka ga ɗaliban ahalus sunna da aka ɓata su sai ka je ka same su kamar 'yan mata a cikin gidan biki ga littattafan sun watsar a wai ai an tashi daga karatu saboda haka akan hanya babu natsuwa ina wa ibadun rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna ina wannan natsuwar wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dubi siffofin da ya alladhina alladhina alladhina alladhina waɗannan su ne siffofin da annabi ya ladabtar da waɗannan sahabban sai suka nasu suna kwana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam. suna zama har suyi hira amma suna yi ne da natsuwa wallahi kamar da nake faɗi da abu ne mai hali da abu ne mai sauƙi a ɗibi ɗaliban ilimi a najeriya nan aje a zauna a kwana uku da su a inda ɗaliban ahalus suna suke su je su ga ɗabi'u kuma daga nan ba za a kwaɓe su ba ba za a ce musu komai ba su kansu in suka shiga cikinsu za su rena kansu za su gaya suke rayuwa wallahi da abu ne mai yiwa wannan excursion din da zai gyara da awar salafiya a najeriya domin wannan irin rashin natsuwar da wannan irin shirɓagiyar da bankaurar ita ce take reflecting ita take bayyana a kan ɗaya daga cikinsu in ya zama malami sai ka ga ya zama kamar me kamar ɗan kama babu natsuwa a cikin harkar ilimi din saboda haka ku kiyaye gaskiyar lamari manhaji as-salafi ya sha bamban da manhaji na ahlus sunna kawai da ake cewa tare da cewa ina son ku gane in aka ce ahlus sunna su ne salafiya in aka ce salafiya su ne ahlus sunna amma wata wata musiba ce ta faru ita ce asha'ira da maturidiyya da sauran mabiya bidi'o'i waɗanda ba khawarij ba kuma ba ainihin shi'a ba hasali har daga cikin khawarij sai suka da suna cewa kansu su ma ahlus sunna ne hasali ma sai suka da suna cewa su ne ahlus sunnati Na haka yanzu masu bin ɗariƙun tijjaniya masu bin ɗariƙun ƙadiriya masu yin boko haram da sauran duk waɗannan ruɗaɗɗu waɗanda suke ruɗar da al'umma ne suka buɗe baki sai su ce su ahalus sunna ne me yasa an an zo duniyar almilal wan nihal aƙidoji da ƙungiyoyi to ba za su shiga cikin rawafiz ba ba za su shiga cikin yan shi'a ba ba za su shiga cikin masu zagin sahabbai ba to kawai kenan sai suka ɗauka ai duk wanda yake nan to tawaga ce ta ainihin ahalus sunna asha'ira ba ahalus sunna bane wannan yana ɗaya daga cikin abin da watanni kamar hudu ko biyar da suka wuce a garin nan aka zo aka yi wani taro an yi taron ne akan ainihin shi'a ha kira ni saurari makalar wani daga cikin maganganun da suka rinka yi da zariyan nan ahalus sunna ne gaba ɗayansu ana nan shi'a ta zo mutane suka zo suka karbi shi'anci na ce a da Zariya ba ahli sunna ba ne ash'ariya ne da maturidiya 'yan kaɗan daga cikinsu kullabiya na ce waɗannan kuma ba ahli sunna ba ne waɗannan ba a kan sunna suke ba domin ahli sunna guda ɗaya ba zai yiwu a ce ya zama ɗan shi'a ba ba a taɓa samun wannan ba a taɓa samun salafi ya zama ɗan shi'a ba tun da ake ba a taɓa samu amma ash'ariya maturidiyya kullabiya waɗannan duk suna iya zama 'yan shi'a waɗannan suna iya yin ridda amma ahli sunna salafi ya san me ake nufi sunna ya san me ake nufi manhaj a salafi ya zama dan shi'a ba taɓa samun wannan saboda haka wannan maganan na daɗe su kansu 'yan shi'a ina gaya musu sai yaro ya miƙe ya ce gidansu da su ahalus sunna ne amma daga baya dawo ya gaggazawa sunna da haka sai ya dawo ya bishi a sai ce a gidanku 'yan ɗariƙa ne ko 'yan al'ada ne in kuma malamai ne to ashariyanci suke yi ka gaya mini malami nawa ne a najeriya irin abubakar gumi a wajen aƙida da manhaji da suluki daga cikin waɗannan da 'ya'yansu yau suka koma shi an ci suke cewa iyayensu ahalin sunna ne amma sun gaggazawar sunna na haka suka dawo suka shiga shi'a idan na ce muku a sa'o'in abubakar gumi kaf ban san salafi halin suna irin shi ba wallahi na faɗi gaskiya game da kaina ban sani ba ban san ko kwaya ɗaya ba in na ce maka banda daga baya bayan abubakar gumi da aka fara samun wasu matasa da suka fara fahimtar manhajin kafin wannan lokacin daga kan abubakar gumi zuwa sa'o'in shi da baya ban san kwaya ɗaya wanda ya fahimci manhajin sala. kwaya ɗaya ban sani ba bayan abubakar gumi in ka sani kuma za ka iya gabatarwa amma ban sani ba amma akwai waɗanda sun ɗan fahimci abin da suka fahimta amma fahimtar manhajin da ɗabbaka manhajin a aikace irin abubakar gumi wallahi a najeriya ban sani ba ban sani ba tsakani da allah don ina ce muku hatta su ɗan hodiyo ba manhajin fahimta fahimtar da abubakar gumi ya ba ku yi haƙuri ban zurfafa ba ba manhajin ba don su ma sai da suka bi rudani na kadiriya da sauran bidiyo'i sannan suka samu hukba ko hukuba min tarihihim aka samu wani ɗan yanki a rayuwarsu ɗan kaɗan wanda suka ainihin fahimci sunnar amma sun yi tafiya iri-iri ta 'yan bidi'a sun bi tarka-tarka da yawa amma sanin malami mujtahidi irin abubakar gumi wanda ya fahimci manhajin yake iya ɗabbaka shi aqidatan wa manhajan waslukan na rantse da allah wanda babu wani sarki bayan shi wala ban san wanda ya kusanci abubakar gumi koda da kilomita 500 ba wala ban sani ba to waye ubanka a najeriya wanda har ya karantar da kai manhajin ahalus sunna ko manhaji as-salafi wanda ka ce saboda sanin manhajin har kana da isma diniya da isma salafiya wadda har ta sa ka ka gamsu bayan gamsuwa amma kuma ka gaggasawa sai kuma ka dawo kaga ka gamsu da shi'a babu akwai dai 'yan rudu da yawa wannan kwan ce yan rudu to zan iya rubuta maka littafi wanda ya kai girman siyarwa alamin nubala zan rubuta maka littafi mai mujalladi talatin ka maka tarihin waɗannan yan rudu da yan ma habba wa dabba waɗanda duk su ne suka taimaka mana muka samu kanmu a halin kaskanci da wulakanci a cikin musuluncin da muke a najeriya a yau amma na tabbatar muku da cewa da a ce tare da abubakar gome an ƙara samun mutum uku tare da shi to da ba haka ba sannan a ce daga kaucewar shi da shekara ɗaya an samu wani wanda yake makamancin shi ko kusa da shi to da ba haka ba amma ku yi karatu ku yi zurfi a cikin manhajin salafiya za ku gane waye abubakar gumi da ilimin shi da manhajin da iya ɗabbaka manhajin da sulukin shi tarbiyyar shi da halayen shi da ɗabi'un shi da komi na shi komi bai rage maka ba ka je ka samu to saboda haka ina ganin ba daidai ba ne wani mu yau ya buga kirji ya ce shi ya fito gidan ahalis sunna ne don haka ya ga sunna ta gaza don haka sai ya zama bid'a imma dai ka fito gidan yan dariƙa yan dariƙa ba ahalis sunna ba ne imma ka fito gidan ash'ariya ko maturdiya ko kullabiya ko kuma ka fito gidan yan al'ada to dukkanmu da iyayenmu suka haife mu da mu da ke da'awar salafiya din da waɗanda suke cewa ba su cewa kansu salafiyan da waɗanda suka yarda suka koma shi'a da waɗanda gaba ɗaya addinin ma bai dame su ba ɗayan irin waɗancan gidajen ne muka fito ko dai gidajen 'yan ɗariƙa ko gidajen 'yan al'ada ko kuma gidajen asha'ira maturidiyya da kullabiya amma ban san wani a yau wanda zai ce yana shi'anci ko kuma yana da'awar salafiya wanda zai ce shi ya fahimci da'awan ne saboda mahaifin shi ya karantar da shi ba ku dubi mashirmanci irin dr ahmad dan gidan abubakar gumi rashin ya zauna gaban baban shi ya karatu ya tafi yawo neman wai certificate ya ja mishi biyu babu bai goge game da ilimin certificate din da ake da'awar ya samu phd ba sannan kuma bai zauna gaban baban shi ya yi ladabi ya koyi ilimin da professor bayi da shi wanda ya zauna gaban mahaifin shi ba Mana ya zauna gaban mahaifin shi ya yi biyayya uban ya koyar da shi karatu da ilimi da manhaji na rantse da allah ya fi mushi phd da ya je a jami'a ta ummul a kan fikihiyat. domin ya samu kanshi a cikin rudani ne da matsaloli wanda saboda rashin fahimtar manhajin salafi ya dawo yana sukar hatta tafarkin da mahaifin shi din yake akai ya yana sukar manyan malaman duniya irin su al bukhari da Muslim idan yana su kan manyan malaman zamanin shi irin su Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani da al-Allama bin Baz da su Uthaymin da makamantansu duk rashin sanin manhajin ne da ya zauna gaban mahaifin shi ran da ya ga hoton Muhammad Nasiruddin al-Albani ko Uthaymin ko bin Baz hoton su kawai ya gani a video suna karatu ya san cewa waɗannan su ne a immatul huda su ne limaman shirya amma kaga iya buɗe baki ya faɗi bakar magana akan imam bukhari ko muslim ko ibnu taimiyya ko ibnu qayyim to wannan yana tabbatar maka da irin rudanin da mutanen ƙasar suke ciki kenan to in ya zama waɗannan waɗanda suka fito gidan shirya gidan da aka iya gidan da nake cewa babu kamar shi in ya zama ba su tsaya sun koya ba tunda annabi ya ce innamal ilmu bit ta'allum annabi bai ce innamal ilmu bil wirasa ba ba da gado bane ko ubanka waye ko annabi ne ubanka in baka zauna ya koya maka ba wallahi ba za ka iya ba saboda haka waɗannan ilmomi da irin waɗannan shirya in ka samu inda za ka koye su manta da hangen nesan za ka je ka samo satifiket kaza za ka je ka samo kaza duk shine yake rudan mutane allah maɗaukakin sarki taimake mu